tabi'ahum bi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɗa mu domin ci gaba da abin da muka ɗauko na sharhin littafin al-mu'allaqat al-ashara wanda muna nan muna akwai al saba wanda yanzu haka muna akan. baituka na zuhair ibn abi sulma wanda shine eh, wato almuzani wanda ya rayu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama za mu fara da wato karanta baitukan kamar yadda muka saba mun yi baiti goma amma yanzu Allah da za mu ɗora daga baiti na goma sha ɗaya wanda abinda muke cewa shine ah, wancan karan mun tsaya a inda muke cewa alauna bi an matin itaƙin wakillatin wiradin hawa shiha mushakahatu dami to sai ke cewa wa warrakna fi subani ya'luna matnahu عليهن دل الناعم المتنعم ذكرن بكورا واستحرنا بسحرة فهن وواد الرس كاليد للفم وفيهن منهل للطيف ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم آه، فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا إسي الحاضر المتخيم ظهرن من الثوبان ثم جزعنه على كل كيني قشيب ومفأم آه، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبثا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم إطرا منشم تو ونن su ne baituka goma da za mu karanta mun ƙara ma ya zama goma sha ɗaya eh, saboda haka yanzu za mu tafi zuwa ga tarjamar baitukan kamar yadda muka saba eh, mun ji inda zuhair yake faɗa cewa ga 'yan mata dai suna tafe wa warrakna fisubani wato eh, yake cewa wa warrakna suka kuma hau kuturi na abin hawa kamar taguwa kenan ko kuma raƙumi ko doki ko alfadari wanda shi suka saba hawa shine bi ma'ana wawan wato suka hau kan abin hawa taguwa kenan ko doki alwaraku shine kuturin dabba kenan haka zalika kuturin mutum ma akan ce masa alwaraku kuma akan yi tasniyarsa a ce alwarakai ko alwarakan wato su ne kuturai guda biyu mazaunai kenan to tunda idan an hau abin hawa nan ake hawa to sai a ce tawarraka dabbata idza rakibaha <clears throat> sai ya zanto ya ce an rukubi dabba wawar rakna tisubani a wannan wurin da ake kira as-suban ya'launa matnahu ya'launa matnahu wato suna hawa saman wannan wurin da ake kiransa suban su 'yan matan kenan alaihin na dallun na'imil mutana'imi in ka gansu alaihin na dallun suna tafa suna yanga irin yangar mutumin da yake ni'imtacce wanda aka ni'imta a rayuwarsa wanda ba wai a haka yake ba kai ka ce irin kallafawa kansa yake yi wajen yin wannan yanga ɗin to wannan baiti na goma kenan baiti na goma sha ɗaya sai ce bakarna بكورا واستحرنا بسحرة فهن ووادي الرس كاليد للفم yace wa'annan 'yan matan bakar na bukuran sun fara tafiyar tasu da asusuba sun yi asubanci ko kuma sun yi sammako wasta harna kuma sun ɗauki lokacin kafin hudowar alfijir bi da irin lokacin sahur fahunna saboda haka a tafiyar da suka yi in ka hango su sun nufi wajen rassi rassi ɗin guri ne amma asalin wajen sunan wata rijiya ce a gurin wanda daga nan ne ubangiji ubangiji wata wata'ala ya kira mutanen wurin ashabin rassi to sai yake cewa fahunna su ɗin wa'annan 'yan matan wa wadin rassi in ka kalle su lokacin da suka nufi wadin rassi da kuma isar su zuwa ga wadin rassin da lilfani kamar hannu ne ya ɗauko abinci zai sa a baka kaga in hannu ya ɗauko abinci zai sa a baka ai baya ainihin nufar wani waje in ba bakan ba kuma baya kuskura bakin kai tsaye bakin ke tafiya to wannan shine ma'anar bakar na bukuran wasta har na bisa haratin wa wa da rasi kalyadi lilfani to sai yake cewa a baiti na goma sha biyu wa fihinna malhan lillatifi wa fihinna a wato su 'yan matan da har yanzu fihinna malhan in ka gansu a tare da su akwai malhan suna tafa da wasa suna tafa suna wasa ko kuma wato ainihin inda suke din inda suke nufa din wuri ne wanda yake akwai wasa a wurin wuri ne wanda yake akwai wasa a wurin ko kuma ana yin wasa a wurin wasihin na malhan akwai wa suna tafa suna wasa irin lillatifi wato irin wasa ga wanda yake mai kyawun gani wa manzarun da kuma wata magana wacce take aniqun abar mai ban ƙaye li'ainin naziri ga idan wanda ya kalla almutawassimi wanda ya saka ido yake ainihin a lura kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa inna fi zalika la'ayatin lil mutawassimin haƙiƙa akwai aya da abun dubawa lil mutawassimin ga masu makaduba masu lura saboda ka su wayannan matan dai suna tafa suna wasa ko sun nufi wani waje na wasa wanda shi wajen kyakkyawa ne mai ban ƙaye mai kyawun gani ga duk wanda ya tsaya ya lura sai ke cewa ka anna tatal ihni fi kulli manzilin na bihi fi kulli manzilin a duk wani wuri na bihi da suka yada zango in ka zo wurin ka anna futatal ihn kai ka ce wato irin dan za ka iya cewa irin guntattakin audiga al'ihin shine wato irin anguriya ta, ta, audiga yana nufin to wato irin kayan da suka saka wanda aka yi su da auduga to irin ɗan abin da yake zuba na kamar bezar kayan ko wani abu mai kamar haka ko kuma kayan da aka abin da aka yi wa darbukar da suke kai ado in ka gansu in ka zo wurin da suka sauka sai kaga kai ka ce habbul fana wato kamar kwayar inabin dila ne akwai wani tsiro da ake kiransa inabin dila lam yuhattami wanda yake ba a kakkarya shi ko an dandaka shi ba yana nufin dai idan ka zo ka tarar da wurin da suka sauka to za ka gane shi ta yaya za ka iya gane shi saboda za ka ringa ganin wannan inabin dila ɗin a wurin a yanayinsa wato ba kai ka ce ba wani abu da ya kauce a cikin launinsa wannan shi ne ma'anar baiti na goma sha uku ah, sai yake cewa a baiti na goma sha hudu falamma waradnal ma'a lokacin da suka isa alma'a suka isa zuwa inda ruwa yake to lokacin da suka isa zuwa inda ruwa yake to a zurkan jimamuhu wanda jimamuhu matattarar ruwan zurkan tatacciya ce domin asalin kalmar al'azraq shi ne abin da yake shuɗi to amma kuma akan yi amfani da shi da wasu ma'anonin daban-daban daga ciki ana yin amfani da shi a matsayin wato ruwa idan ya zama tatacce haka zalika sama ma idan ta yi zama tatacciya babu hadari a kanta eh, babu wani abu na gurɓacewa shi ma haka sannan kuma ana amfani da ita a matsayin baƙi wani hashirul mujrimina yau mai izin zurƙa ai sudul wujuh kamar da abdullahi bin abbas ya fassara Allah ya ƙara yadda a gare shi to yake cewa falamma wardan ma azurqan jimamuhu lokacin da suka zo ruwa inda za su sha wanda ruwan in ka tattara ka duba matattararsa ta wato ta ta ta zama tatacciya to wada'na isiyyal hadir almutakhayyimi wada'na isiyan wato sai suka nufi zama a wurin kowace sai ta ajiye sanda irin sandar alhadiri wanda ba matafiyi ba almutakhayyimi wanda yake yin rumfa a wurin domin ya zauna saboda kai ka ce zama ma ne ya kawo su a wurin ba wai sun zo ne domin su huce ba wannan shine ma'anar baiti na goma sha hudu falan ma waradna ma a zurqan jimamu wa da'ana isiyil hadir isiyil hadir almutana'imi sai yake cewa a baiti na goma sha biyar zaharna min as-subani to sun fito daga wannan waje da ake kiransa suban ta nan suka fito sai kuma again bayan sun je inda za su bayan sun gifta sun fito ta hanyar suban kuma sai ya zanto suban ɗin ta sake dawo musu karo na biyu za su sake wucewa sun jaza'inahu sai suka yanke wannan wurin ko unguwar ta suban ala kulli qainin qashibin wa mis'ani wato ala kulli qainiyin akan alqainiyun alqainu asali shine maƙeri amma abin da suke nufi anan ala kulli qainiyin kowace akan sirdi wanda yake ƙerarre gyararre domin asalin alqainu shine gyara abu akan ce kuma kana yaqinu qainan iza aslaha salahan to wannan shine yake cewa zaharna من as-subani جزعنه على كل قين akan dukkan ala kulli akan dukkan wani sirdi wanda yake danganta shi zuwa ga makeri qashibin wanda yake sabo wa muf'ami kuma wanda yake mai yalwa to ya sifanta 'yan matan da yanayin abun hawan da suke a wannan shine ma'anar baiti na goma sha biyar sai a baiti na goma sha shida sai yake cewa fa aqsamtu bil bait wannan ya gama sifanta su matan sai ya ce to fa aqsamtu bil bait allazi tafa hawlahu rijalun na rantse da ɗakin nan na Ka'aba wanda yake rijalun a rijalun wasu mazaje zarata tafa hawlahu suke kewaye da shi banauhu su suka gina shi mutanen nan daga ina suke min quraishin da kabilar quraish mudar kenan wa jurhumi asalin kuma ƙabilar jirhum domin jirhum suna cikin al'arabul ariba alba'ida wato asalin larabawa inda yanzu haka sun kare babu sauransu ga baki ɗaya to kuma su ne suka makwabtaci inda hajar take mahaifiyar isma'il suka yi amfani da ruwanta na zamzam wanda allah ya fito mata da shi ɗanta isma'ilu alaihi salam ya taso a cikinsu ya girma wanda kuma shi ne ya haifi sulalar al'arabul musta'ariba wanda quraishu ke ake danganta quraishu zuwa gare su ana akwai ishara zuwa ga adafin wato almutaqaddimu ala almutaakhir wanda yake nuna cewa lallai ita wawul ataf ba dole ne a ce tufidu at-tartib wat tarafi ba ba dole a ce daga wannan sai wannan ba tunda asali a jirhum sune sama ta fuskar asali quraishi kuma sun fito ne daga jirhum. to sai ce na rantse da wannan ɗakin to me a jawabin rantsuwar tasa sai ke cewa na yi wannan rantsuwa yaminan a matsayinta na rantsuwa la ni'imar sayyidani lallai madalla da a sayyida sayyidani wa'yansu jajirtattun shugabanni guda biyu wa'yanda suka cika kamala da da dukkan wasu abubuwa na yabo wajattu ma ala kulli halin min sahilin wa mubrani wa'annan mutane guda biyu su ne alharim ibnu ko harim ibnu sinan da kuma alharis ibnu auf wa'anda ya yabe su ne saboda irin ƙoƙarin da suka yi wajen ganin cewa sun sulhunta tsakanin banu abbas da kuma banu zubiyan a sakamakon rikicin da suka yi ta yi saboda dokin dahis da dokin algabra dahis doki ne gabra godiya ce ɗaya ana danganta ta zuwa ga zuwa ga abas ɗaya ana danganta shi zuwa ga banu zubiyan to an yi ƙoƙarin kowanne daga cikin wayannan dabbobi wato sun yi fice a cikin masu su wajen sukuwa da kuma duk inda aka kara da su sai sun huce to a lokacin ba wani abu da za a yi gasa da shi na nagarta da ya huce dai irin wayannan abubuwa din da kuma tsabagen zuba zance sai aka ce to a haɗa wayannan dokunan tsere to an san cewa doki yana da ɗabi'ar idan mace ta yi gaba baya huce ta saboda girmama mace to su sai suka ji tsoron in har aka ce yau gabara ta riga dahi isa to zai wa kenan a kaito ya tabbata a gare su sai aka samu wani ya sa mata wani kalan laɗiya sai ta taka sai ta zame to wanda ya ga an yi haka sai ya tashi sai ya kashe wannan wanda ya yi wannan abun shi ma kuma da ta jama'a su sai suka kashe shi sai wa'annan suka tashi garin ɗaukar fansa kuma sai yaƙi ya farke sai da aka yi shekara da shekaru ana ta zuba yaƙi sakamakon kawai an kada doki to wannan ne yasa an tara an zub da jini an yi shekara da shekaru ya zama sun barke ba abin da ake sai yaƙi to da harim ibn sinan da alharif ibn auf su ne suka tashi tadaraktu ma abasan yace ku ne kuka riski al'amarin banu abas wa zubiyana da banu zubiyan kun yi iya bakin ƙoƙarinku a ba'da ma tafanau bayan kusan sun kusa ƙarar da junansu wa daqqu bainahum itraman shani bayan wato sun goga wa junansu kashin kaji sham wata mace ce wacce take tana sai da turare to aka ce sai wa'yansu suka zo suka sai turarenta ko suka kwashe turarenta suka sassa a jikinsu sai suka gudu ba su ba ta kuɗi ba ko kuma suka sai turarenta suka yi alkawari kan cewa za su biya ta to ƙarshe sai suka samu saɓani wannan saɓanin da suka samu ya sa aka bi su to hanyar da ake bi a gane cewa mutum ya yi laifi shine a ji wannan ƙanshin turaren na manshan to kaga kenan ya zama wani turare ne mai shu'umci da an ji kanshinsa a jikin mutum to sai a ce ah, to wannan yana ciki to shine in aka ce daqqa fihi ko daqqa lahu ishra mansham itra mansham to ya goga masa kashin kaji kenan to ku ne kuka yi iya bakin kokarin kuka riski al'amarin wayannan mutane bayan sun gama shafawa junansu kashin kaji sun bata sunansu sun kashe junansu wannan ita ce ma'anar baiti na goma sha takwas تداركت مع بسا وتبيان بعد ما تفانوا ودقوا بينهم إطرا منشن منشن وقد قلتما kuka كوكا ذو كوكا فلا أغبان جماعة إن ندرك السلم واسعا in dai za a sasanta mu samu sasantawar yadda muke so bimalin in nudrika silma wasi'an bimalin ko ai bimalin wasi'in in har za mu ba da dukiya mai yawa ku ku je banu abas ku faɗi nawa aka kashe musu muku mutum nawa aka kashe muku ku faɗi diyar da za a baku kuma banu rubiyan ku faɗi nawa aka kashe muku ku faɗi diyar da za a baku mu kuma in nudrika silma wasi'an wato in dai za mu samu a yi sulhu bimalin wa ma'arufin da dukiya da kuma ayyuka na alkhairi min alƙauli maganganu na alkhairi naslami to shi kenan mu za mu ba da duk abin da ake wato nema ko nawa ne mu za mu biya fa ma sai kuka wayi gari min ha ala khairi mawtinin wato min ha daga cikin wannan kabila ala khairi mawtinin wato a bisa mafi kyawun bigire mafi alkhairin bigire shine na sulhu kenan a ah, sakamakon da ana ta saba wa juna ana ta cutar da juna ba'idaini fi ma fiha min uquqin wa ma'asami kun kuna mafiya nisa ko masu nisanta ga buran uquqin saba juna wa ma'asami da kuma aiki na sabo to wannan yabo ne da yayi musu kuma dai dishin shimfiɗa ce dama yayi a farko wanda insha Allah za mu dakata a nan sai kuma mun sake haɗuwa a haɗuwa ta gaban Allah ya kai mu sai mu ɗora daga nan abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa أنا ممكن يكون ألا يأتي منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته